muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani sarauniya, fara'a niya nomad FM da kuma dalal FM. sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata da wanda kuma muke yi kai tsaye a sashen a hanyar sadarwar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis 25 ga watan Afrilun shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin namu. A cikin shirin namu na wannan daren naku, muna ɗauke da rahoto akan wannan ranar ta zazzabin cizon sauro, sai kuma irin dambarwar siyasa da ta taso a Najeriya da tsaro. Daga bisani za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in namu na yau shine ta wace hanya kuke ganin za a kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro a ƙasashen Afirka? Lambar da za ku kira kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Haka kuma muna tafe da shirin muna tarfe da labarin ta mola a takaice, amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga kuma yadda duniyar ta yi ne. A yau Alhamis ne tsoho mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai fito takarar shugaban kasa a zaben 2020 ƙarƙashin jam'iyyar sata democrat wanda ya sa shi ya zama gaba-gaban masu takara ƙarƙashin jam'iyyar na ƙalubalantar shugaba donald trump tsohon shugaban majalisar dattijai na jihar delaware wanda kuma ya yi mulki sau biyu a matsayin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin obama zai zama dan takara tare da sanata bernie sanders na jihar vermont da sauran 'yan takara takarar shugaban ƙasa na Democrat a cikin 'yan takara da suka gabata, duk da cewa ba a tabbatar da ko zai iya yin yakin ko zai iya yin yakin tattalin arzikin asusun ba da gudunmuwa ba. Biden yana da kwarewa kan harkokin waje da fannin shari'a da kuma harkokin cikin gida wanda ba za a iya hada shi da ko sauran 'yan takaran ba. A cikin sakonnin bidiyo da aka fitar a yau Alhamis, Biden ya ce kimar da Amurka take da shi a faɗin duniya ya ya, shiga hatsari. Shugaba Trump ya mai da martani a shafinsa na Twitter cewa barka da shigowa takara mai barci Joe. Inda ina fatan kana, da basira da zaka iya yakin neman zaɓen share fage da zai kai ka da nasara ko da yake na yi shakkar haka da jimawa. wasu rahotanni da ba a tantance su ba sun shawarta cewa gwamnatocin amurka da china sun rage baiwa juna takardar izinin shiga kasashensu wanda hakan ya sa masana ke nuna damuwa kan abin da hakan zai haifar a dangantaka na fahimta da ke tsakanin shugabannin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya cikin 'yan makonni da suka gabata kafofin labarai daga kasashen biyu sun bayar da labaran wasu malamai waɗanda suka ɗauke shekaru suna yawo tsakanin Amurka da China. Kwatsam sai aka gaya musu cewa an hana su ci gaba da tafiye-tafiyensu. An soke takardar bizar wani babban malamin China da jami'an hukumar FBI suka suka tare shi a filin saukar jiragen sama ta Los Angeles cikin watan Janairu akan hanyar sa ta komawa kasar China. Aka soke sa ta shekaru goma da aka buga masa a takardar fasfo ɗinsa. A makon da ya gabata, Michael Pillsbury wanda ke aiki da da jami'ar Hudson kuma ya taba baiwa shugaba Trump shawara akan dangantakar Um, gwamnatin sa da china ya bayyana wa wani shafin yanar gizo mai suna anzios cewa ya nemi a bashi biza zuwa china domin halartar wani taro a beijing amma ba a bashi akan lokaci ba har lokacin bukatar ta ta wuce wanda hakan ya hana shi yin tafiyar kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ya yi imani cewa shugaban ƙasar Koriya ta kudu Kim Jong-un zai iya sadakar da makaman nukiliya idan ya fara samun tabbacin tsaro. Putin ya yi sharhi a yau Alhamis bayan wani taro na farko tare da Kim a garin Vladivostok na gabashin Rasha. gaida Amina Buhari Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murar Amurka birnin Washington DC. Idan kuma muka leƙa sashen rambun rahotannin namu za mu ji cewar har yanzu dai wasu al'umman Najeriya na ganin cewar 'yan siyasa ba su ɗauki rayuwar talaka a bakin komi ba. Rudanin siyasa da ƙabilanci su ke kan gaba a ƙasar. Hakan yasa Madina Dauda ta haɗa muna wannan rahoton. Yunkurin ƙudirin dokar wadda Kwamre Shehu Sani ya gabatar a zauren majalisar na da goyon bayan wasu 'yan majalisar 108 waɗanda suka nuna damuwarsu a game da taɓarɓarewar tsaro a ƙasa baki ɗaya. Musamman jihohin Arewa da suka ƙunshi jihar Zamfara, jihar Kaduna, Katsina, Benue da jihar Taraba. Sanata Alin Dume yana cikin sanatoci da suka amince da wannan ƙuduri. Hankalinmu a tashe yake don matsalan da ake samu a wajen tsaro. Ɗaya daga cikin abin da yake yunkuro kai kuma shine faɗa a tsakanin kabilu da kabilu ko kuma gari da gari ko kuma ƙauye da ƙauye. Ni na ɗaya daga cikin wanda ya bada shawara akan cewa dukkanmu mu taru mu kawo kuduri akan wannan matsalan tsaro na biyu kuma ya kamata a ɗauki matakai fiye da magana a fadan majalisa kawai abin da ya ɗauki hankali a jerin sunayen sanatoci 108 ɗin da suka kawo ƙudurin shine bayyanar sunan sanata joshua dariye wanda ya kwashi lokaci yana gidan kaso har ila yau ga sanata alin dume da bayanin abin da ya faru a wajen sa sunan kowa da kowa din ne sunan joshua dare ya shigo ko kuma yan jarida ko kuma yan yada labarai kuma suka mai da shi wani magana daban tun da aka zartar da hukunci akan joshua dare ai ba a taba ganin shi a majalisa ba a taba ganin sa ma a waje ba balle a majalisa to kuma tun da yana appeal shi yasa sunansa ba a cire a sunansa a cikin yan majalisa ba Jihar Taraba na cikin jihohin da suka ja hankalin 'yan majalisar, amma a halin yanzu a cewar sanata mai wakiltar Taraba ta kudu Emmanuel Bacha hankali ya kwanta a iyakar jihar Taraba da kuma jihar Benue. Da yake Allah ya abin da sauki abin ya lafa kuma muna kyautata zato ba zai sake kunno kai ba wannan bayani naka wato ya wanke manya da ake zargin cewa su ne suke da hannu cikin wannan abin ke na yanzu wannan rigima da ke ba manya hannu a ciki ba sarakuna domin da sarakunan tibaye da na jukuna wanda aku kana nan da totif na nan ina magana yanzu duty governors building suna kare ana signing ana inaugurating committee wanda za su tabbatar wannan rigima bai sake eh, faruwa ba tsakanin matasa duk matashin nan same shi a gurguje a gama jami'an tsaro a kama shi abin jira a gani shine tasirin da wannan yunkuri da majalisar dattawa ta yi a daidai lokacin da hankalin 'yan ƙasa ke ci gaba da tashi a game da kama mutane a garkuwa da su domin neman kuɗin fansa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya yau da jina ta musamman ga Madina Dauda. A duk ranar 25 ga watan Afrilun kowace shekara, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware rana a matsayin ranar wayar da kan al'umma a kan illoli da hanyoyi da jama'a za su bi don ƙauracewa cutar zazzabin cizon sauro. Tamar Abari ta haɗa mana rahoto akan muhimmancin wannan ranar. masassarar cizon sauron ta ragu ne ta dalilin amfani da gargaɗin likitoci na rigakafi kamar yadda waɗannan mata da su ambaci sunansu ba ke bayani a suna yi mana tunda suna magani suna magani sun rage gaskiya sun rage musu a sange na ɗaya mu kiyaye su akan musassarar cizon sauro in kana so ka kiyaye da magariba kan ai isha kai ka sa ranka cikin sange daga magariba ta muna sa su sange muna kare lahiyar su magariba ta yi dai muna kulla musu sange mu sa su a cikin lokaci cikin sanya saboda kar su kamu da cutar masassara a masassaru sun rage yanzu gaskiya ba kaman da ba da sauki wallahi gaskiya ba kaman kwanaki ba daga magarba ta yi kaman ya fara barci haka da magarba sauro ya fara hutowa sai mu sa su a ciki ita kuwa wata jami'ar yaki da zazzabin cizon sauro ta ce amfani da gidan sauro ko mustikiyar ya taka rawa ainihin wajen rigakafin cutar a wanga lokacin da muke akwai mustikiyar da ake raba ma mata na nan in suka zo awo awon ciki ko awon yara saboda shi shi ne ma rigakahi na kirki a cikin duka rigakafin bayan a share gida a zubda share ko akwai ruwan salte a zubda shi tunda in ka rige ka kulla sanjan da wuri daga magariba yaro ya shiga ciki da wuya saburo ya cije shi amma wani maganin saburo wani abin ga daga warin shi ya wuce kuma shi kenan saburo yawon shi yake yanda ya kara amma dai musikiyar kenan in ka kulla ma yaro shi kenan ka mishi rigakafin masassar cizon sa baya ga gidan sauran akwai magani da likitocin ke rarrabawa kuma akwai magani da ake bada na rigakahi da ake ba in dai wannan magani tsakani da Allah ka tsaya ka ba yaro shi wallahi da wuya ko da yayi masassara ba irin wannan mugun masassara wanda zai kai yaro har ya zabura yana yana ta hirgita abin ga sai dai a cewar jami'ar ta yaki da cutar ta cizon sauro babban matsalar da suka fuskanta ita ce kin shan magani da wasu ke yi duk da haka a bara an fi fuskantar cutar ta zazzabin cizon sauro akan bana maganin ne mata ba su su da daraja sai kiga mu mun je mun yi yanda ya kamata a bada sai kiga wani ya gewo ya zo ya samu wani ra'ayi akai da yake ba kowa yake da nazari yake da tunanin zaman duniya sai kiga su yi aiki da wancan tunda a yanda muka samu bara wancan kakin falu bana ba mu same shi ba a duk inda aka tsaya tsakani da Allah ka bada wannan magani wallahi yara an musu rigakai kuma samar shi amma an kace zaka ji maganganun yan gari kuma wannan kuma dole ne ka samu matsala barsuke ka ki ba yaron ka abin ga sai ka yaro ya shiga cikin kaka nake yana zabura na abin ga akwai mata da suke zuwa likita ko riga babu a jikin su ba sani ba farko hankali ya tashi yaro yana ta zabura me in ka ba da wannan magani wallahi ko ya kamu da masassara abin zai zo mishi da sauki wasu mata da suka kawo ɗiyansu asibiti da basu ambaci sunansu ba sun yi kira kamar haka sai ya kawo shi likita sai a mai ɗaukan jini a gani sarati cizon sauro ce ko kuma sassara ce ke ta haka ja hankalin da zan musu umma gariba ta yi su sa su a cikin sange kar su bari sauro ya cije su Tamar Abari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. A gaida Tamar Abari. Duk a cikin batun na zazzabin cizon sauro a Najeriya ma mahukunta sun tashi tsaye haikan don yaƙi da cutar. Hawa Umar gare ki. Gwamnatin Amurka ta bayyana cewa ta kashe dala miliyan 495 don yaƙi da zazzabin cizon sauro a Najeriya. Jakadan Amurka a Najeriya Stuart Simington wanda ya bayyana haka a ranar yaƙi da zazzabin cizon sauro na bana ya ce waɗannan maƙudan kuɗaɗe an kashe su ne daga shekara ta 2011 zuwa bana. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta buƙaci ƙasashen duniya musamman ma masu fama da zazzabin cizon sauro su dage domin yaƙi da cutar da kan haddasa mutuwar musamman ma ƙananan yara daga cizon wata macen sauro da ake kira anopheles daraktan yaki da zazzabin cizon sauro na ma'aikatar lafiya ta najeriya dr audu bala muhammad ya yi karin bayani kan matakan da suke ɗauka wajen kawo karshen cutar an yi amfani da wannan kuɗin ne a siyo abubuwa da ake wannan kare mutum daga zazzabin cizon sauro ko kuma a yi mar gwaji a gane lalle yana da kwayoyin cuta din ne wani magani ne ya kamata a bashi kamar irin wannan maganin da ake kiransu act din nan wannan kuɗin kuma an yi amfani da shi shi ma wajen irin ɗaukan bayanai-bayanai yawan kwayoyin cututtuka da ake samu da kuma yadda ake ɗaukan magunguna da a kai su har can ƙauyuka inda suke lunguna da sauransu. Da wannan kuɗin ba wai an za a ce ga asibiti kaza asibiti kaza aka bayar ba. An bayar ne jihohi ne akwai jihohin da Amerika wannan kuɗin yake ake taimaka musu a yanzu dai muna da jihohi wajen goma sha ɗaya wanda gwamnatin amerika take taimaka mana so idan kuɗin ya zo da shi muke sayan wannan gidan sauro wanda muke rabawa a kowane jiha to duka jihohin da dai wannan sha ɗaya da nake gaya miki din nan gwamnatin amerika tana ba su gidan sauro wanda akalla a kowane iyali ana samu su samu gidan sauro akalla guda biyu bincike ya nuna cewa zazzabin cizon sauro ya bijirewa tsaffin magungunan da ake amfani da su wajen maganin cutar da suka hada da quinine chloroquine fansida da sauransu inda yanzu hukumomin lafiya suka kawo a atimisinin hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya a gaida amarya hawa umar waɗanne hanyoyi kuke ganin suka kamata a bi don guje ma kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro yanzu za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ba mu samu kira ba dai har yanzu, amma yau maudu'inmu na yau shine muna so ku kira ku bayyana muna hanyoyi da kuke ganin suka kamata a bi don magance cutar zazzabin cizon sauro. Muna da kira na farko daga jihar Bauchi, wa muke da shi a jihar Bauchi? Muhammad Musa ne. To Malam Muhammad muna jin ka. Kuna magana zazzabin cizon sauro. Eh. eh wannan ya yi kyau wallahi sosai wannan maudu'i na ku to ta wace hanya kake gani ya kamata a bi don magance ita wannan cutar ya kamata ana sa rigan sauro to da me kuma shi ne zai kare wannan zazzabin cikin sauro To ina maganar da masana ke yi na cewar a dinga gyara wani muhalli su kuma? E, shi ma yana nan. To mun gode Malam Muhammadu bari mu tafi jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Sulaiman shi karamar kuma kauru. To Malam Ya'u muna jin ka. To na ji wannan rana ta malaria to muna fatan Allah ya kare mu daga wannan lalura. Amin ya Allah. To a batuna ko kuma shawara na gaskiya gwamnati sai ta tsaye fuskan wayarwa da al'umma kai. musamman al'umman da suka shafi karkara kaga yanzu kafafen yada labarai ya yawaita to ya kamata a ce su dinga shigowan kafafen yada labarai suna wayar da kai batu na biyu al'umma dole sai mun gyara muhallinmu da rake su ƙananan asibitoci da suke karkara su ma abu ne masu muhimmanci da gwamnati ta dan ƙara ainihin mai da hankali a gare su suna kuma ba da maganin da ya kamata a ce a bayar da duk wani abu da ake da bukata da karshe ina yi muku fata alkhairi ya wasu madaci. To mun gode malam ya ubar mu tafi jamhuriyar Nijar wa muke da shi a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam dan kashe rediyon ka ala gafarta. Umma mala alaya da gudu kan a cikin jamhuriyar Nijar. To mala umma kashe rediyon ka da Allah. Eh, na kashe rediyo na kashe. A ba ka kashe ba ina jin shi. to to yau wato yanzu ina jin ka to ina jin ka yanzu to kuna ji Aha to madalla eh. to abin da an ra'ayin ya bisa ga wannan matasar cizon sauro da kamar ta ka. layin ka bayi da kyau bari mu tafi jihar Kaduna wa muke da shi Assalamu alaikum wa rahmatullah Wa alaikum assalam wa ke magana Sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya To Alhaji Musa muna jin ka Eh, sai dai za a yi hakuri da murya ina fama da mura to muna jin ka Allah ya baka lafiya to alhamdulillah amin amin na ce gaskiya al'amari kamar yadda gwamnatoci suke yawo ko kuma ake yawo akan magana polio din nan to inda ana so a magance ciwon malaria ya kamata a ce gaskiya gwamnati ta bi kamar gida-gida da suke wannan tirsa ga mutane za a ga da amma misali an zo za a yi mai polio din yara ga suke ba sa so to kaga ciwon malaria ma yana da kyau a ci an ɗauki gabarin kamar yadda ake kula da wannan ciwon polio ana kula da ciwon malaria na su kuma ya kamata a ce mutane su kasabtace mahallinsu gaskiya barin muhalli da datti da wani abubuwa ce ke kawo irin wannan mugayen saurayen kuma idan muka ɗauka kaga da kasan da za ga ana yin feshi irin na maganin ciwon sauro din nan da sauransu to ya kamata a ce anewa Najeriya irin wannan feshi to idan aka haka za a samu ci gaba karshe ne muku fata alheri to masha Allah mun gode bari mu tafi jihar Katsina wa muke da shi a jihar Katsina Ibrahim Shaibu ne. To Mala Ibrahim muna jin ka. Ah, wato ni ina ga abun da ya kamata. Eh. Tun da yanzu duniya tana tafiya ne a bisa ilimin kimiyya. Eh. Eh, kamata ya tun da an ce su akwai kasashen da suka yi nisa wajen kimiyya suka yi amfani da ilimi wajen kawar da sauro. Suka ji wata hikima ta yadda aka yi dusar da kwayayen aka kyankyasa su. sai a kyankyasa maza so eh. ga baki sai su mutu saboda haka me zai hana mu kamar kasashe masu tasowa su najeriya a yi amfani da irin waɗannan hikimomi din saboda kuɗaɗen da ake kashewa wajen sayan maganin sauro na gidan sauro da sauran shirye-shirye idan aka tara su kila aka dukufa wajen binciken kimiyya za a iya kila samun wannan amma babban abu kuma ya kamata a kula da tsaftar muhalli da sauran abubuwan da suka yi kama da haka. To mun gode Malam Ibrahim bari mu tafi jihar Zamfara wa muke da shi a jihar Zamfara. wa alaikum salam wa ke magana. Uh, sunana Abu Balkisu Aminu Isa Rodoro nan jihar Zamfara. To Malam Aminu muna jin ka. To uh, wannan maudu'i na gaskiya yana da kyau. Eh. Uh, kuma alaƙi ganin gaskiya ya kamata ba sai gwamnati ma ta sa hannu ba ya kamata kowa ya ka ba kokarin shi wurin ganin an kauda cutar cutar malaria to mun gode ba bari mu tafi jihar Kaduna layin ka bai da kyau wa muke da shi a jihar Kaduna eh assalamu alaikum sunana Adamu Jeje daga kamfanin Fati Jaji Kaduna Najeriya to mala Adamu muna jin ka ni abin da zan ce wato lalle dangane da zazzabin malaria nan da har aka ke bayanan shi na duniya mun ji daɗi mun yaba kwarai da gaske kuma mu da muke da shekarun nan sai muka ga sauran yanzu ma sun bambanta da na da eh. wallahi sauran yanzu aka da wasu irin baki kamar kestin nan na yaki eh. me ya kamata gwamnati a nan akwai feshi da aka yi alkawarin wasu gwamnonin sun yi alkawarin ma za su feshi a garuruwan su kuma a jihohin su gaba daya kaga ta nan za a samu a tsaftace garuruwa da sauran mahalli gaba daya nan kuma mu jama'a gari ba shakka akwai gudunmawar da za mu bada musamman wajen gwata-gwatan nan kwata din nan da mata kuma idan an gama abinci don Allah an wanke kwanan a kifa to da dan Allah za su samu sauki amma sauran nan kai sauran fa daban tsoro to mun gode <laughs> bari mu tafi jihar Plateau wa muke da shi a birnin Jos Assalamu alaikum kuna magana da lamarin To lai malam labaran ya tsinki. Ah, sai ku ci gaba da kiran mu don ku bayyana muna ra'ayoyinku wani hanyoyi kuke ganin suka kamata a bi don magance kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro. To jihar Zamfara wa muke da shi a jihar Zamfara? Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkamu da warhaka barkamu da wannan lokacin. To barka dai wake magana. Eh har wa yau dai sunana Nasiru Hussaini Kurgui ne Gonjo bakin Sokoka Sokoto a jihar Zamfara. To malam Nasiru muna jin ka. Eh, eh, sai dai ba a tare rediyo amma na sadan dan faɗa ma abin da ake magana kan ne dan faɗa albarkacin baki na koda kaɗan ne. To muna magana ne kan waɗanne hanyoyi suka kamata a bi don a magance kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro. Eh gaskiya akwai hanyoyi da yawa kaga mu Najeriya muna fama da irin wannan ba a dukkan da an kai an gano da cewa najeriya ta daga cikin jihohin da take fama sosai da zazzabin ciwon sauro ko ba ba amma a ce wai za a ware a ce kenya da ghana da malawi su suke daga cikin wanda majalisar ɗinkin duniya ta za ta goya baya don a ga an kakkaɓe ciwon ya kamata ce najeriya kuma mun ɗauki mataki sosai kwarai da gaske mun gode malam nasiru bari mu tafi jihar uh, jamhuriyar nijar wa muke da shi a jamhuriyar nijar kuna tare da abdu kasko daga nan unguwar wadata tawa jamhuriyar nijar to malam abdu muna jin ka eh ra'ayina da zan badawa shine bisa ga masassarar cizon sauro ya kamata al'umma su zan sauraren galgadin da likitoci ke yi ko da yaushe a dinga kwana cikin gidan sauro na kuma a dinga kulawa da tsafta yana da mahimmanci kuma ya kamata a ce hukumomi majalisar ɗinkin duniya mai kula da lahiya a dinga kawo magani ana mai arha ana ma mutane magani da zara an ga lokacin da mana ya kawo saboda mutane na daji suna wahala kwarai sai ka ga an kawo mutum bai da lahiya magani ya yi tsada bai da kuɗin sai wannan muna fatan da kuma a ci gaba da yi mu mutane galgaji ni ra'ayi na kenan eh, kuna tare da abdu kasu muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa don bayyana mana nasu ra'ayi gobe ma rana ce shirinmu na gaba ta mola. wasanni a takaice. kasashen gini da kamaru ne za su fafata wasan karshe ta gasar kwallon mai cin kofin nahiyar afirka ta matasa ya kasa da shekaru bakwai ta bana da ake fafatawa a kasar tanzania gini ta fitar da najeriya ne a jiya a wasan kusa da na karshe inda ta doke ta da ci goma da tara a bugun penalty bayan da wasan nasu ya karkare ba wanda ya zura kwallo haka ita ma kasar kamaru ta doke angola ne ta hanyar bugun penalty da ci hudu da uku bayan da su ma wasansu ya tashi a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo duk kuwa da cewa kasar ta kamaru tana da 'yan wasa goma ne sakamakon baiwa kaftin dinta fabrice nzie yan katin kora to sai dai dukkan kasashen hudu sun sami tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta matakin da za a soma fafatawa a watan nuwamba a kasar brazil a ingila kuma kungiyoyin kwallon kafa na manchester city da liverpool ne suka mamaye zaratan 'yan wasan gasar premier goma sha ɗaya na bana da aka fitar a yau manchester city ce ke kan gaba da 'yan wasanta shida da suka sami shiga da suka hada da mai tsaron gidanta ederson da aymeric laporte da bernardo silva da fernandinho da sergio aguero da kuma raheem sterling 'yan wasan liverpool hudu ne suka sami shiga a jerin da suka hada da andrew robertson trent alexander arnold virgil van dijk da kuma sadio mane yayin da dan wasan manchester united paul pogba wanda shine kadai dan wasan da bai fito daga kungiyoyin biyu ba ya karkare cikon na sha daya to sai dai masu shari kan lamuran wasanni na bayyana mamakin rashin sanya zaratan yan wasa irin su muhammad salah na liverpool da Aubameyang na Arsenal da suka zura kwallaye goma sha tara tara a gasar ta bana da kuma Eden Hazard na Chelsea da Harry Kane na Tottenham da suke da kwallaye goma sha bakwai bakwai. Membobin kungiyar kwararrun 'yan wasan kwallon kafa ne suke zaben zaratan 'yan wasan goma sha ɗaya na gasar Premier a kowace shekara. A fagen wasan tennis kuma mace ta farko a duniya Naomi Osaka ta sami kaiwa a matakin kwata final na gasar tennis ta Stuttgart Open bayan da ta yi galaba akan Sei Suwe. wannan nasara dai ta bai wa osaka tabbacin ci gaba da kasancewa a matsayin mace ta farko a duniyar tennis akalla na tsawon mako daya mai zuwa za ta fafata a zagayen na quarter final ne da donna vekic wace ita ko ta yi galabar fitar da 'yan kasar rasha daria kasatkina murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria da takaitattun labaran na wasan kwallo muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu amma yanzu ga labaran duniya amma a takaice. Alhamis ne tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai fito takarar shugaban ƙasa a zaben 2020 ƙarƙashin jam'iyyarsa ta Democrat wanda ya sa shi ya zama gaba-gaban masu takara ƙarƙashin jam'iyyar na ƙalubalantar shugaba Donald Trump. Wasu rahotanni da ba a tantance ba sun shawarta cewa gwamnatocin Amurka da China sun rage baiwa juna takardar izinin shiga kasashensu wanda hakan ya sa masana ke nuna damuwa kan abin da hakan zai haifar a dangantaka da fahimta da ke tsakanin shugabannin kasashen biyu masu karfin tattalin arziki a duniya. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ya yi imani cewa shugaban ƙasar Koriya ta kudu Kim Jong-un zai iya sadakar da makaman nukiliya idan ya fara samun tabbacin tsaro. Putin ya yi sharhi a yau Alhamis bayan wani taro na farko tare da Kim a garin Vladivostok na gabashin Rasha. A wani taron manema labarai bayan tattaunawar Putin ya kuma yi kira da a tunkari yunkurin rabuwa da nukiliya wanda amurka da koriya ta arewa suka fara samun fahimtar juna To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan dare sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Amina Buhari Auna da wadda ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bissalam.